Sashen Hausa na murya Amurka ne kuka sake lalubo metocinsa wannan karin muna watso shirye-shirye ne kan metoci 25, 17 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri abdice ce tare da Usman Kabara muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji matsayin majalisun tarayyar Najeriya kan kara kuɗin wuta. Muna kuma da rahoto kan batun tuhumar shugaban majalisar dattijai Bukola Saraki da gaza bayyana ƙaddarorinsa a shekarun baya. Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi kamar yadda muka saba ba ko masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran Shugaban Amurka Barack Obama zai buƙaci ƙarfafawa jagorancin ƙasarsa da rawar da take takawa a yankin Asiya na shekaru masu zuwa. Muddin ya karbi bakuncin taron ƙasashen Asiya da ke yankin Pacific domin su goma da za su yi taron ASEAN wanda za a yi a Sonyland ta California. a jandar ranar litinin da talata za ta zama a wani tsantsi ba za ta zama a wani tsantsinin aiki a hukumance ba domin kuwa ana so a yi walwala ne da raha da kuma eh, tattaunawa da juna inda shugabannin za su tattauna matsalolin da ya kamata su magance a kasashensu na asiya din ko kuma wanda yake tsakanin su da nan amurka ana sa ran shugaba obama zai jagoranci taron zai yi kuma abin da ya kamata wajen ganin cewa ya yi sharar fage tsakanin kasashen na asiya da kuma amurka da don amfanar juna sannan zai share hanyar alakar kasashen da shugabannin baya za su zo a nan amurka da ma waɗanda za su bayyana nan gaba a kasashen na gabashi ana ta kidayar kuri'un da aka kada a jiya lahadi a jamhuriyar afirka ta tsakiya a zaben raba gardama na shugaban kasa da aka yi tsakanin tsofaffin firayim ministocin kasar waɗanda dukansu suka yi alkawalin maido da zaman lafiya a rikicin da aka fi shekaru biyu ana tafkawa tsakanin musulmi da kiristocin ƙasar zaben na jiya dai ya hada da wanda zaben farko na 30 ga watan disamban bara ya nuna shine ya nasara wato aniset georges dologuil wanda aka ce ya ci da kason kuri'u 24 da kuma faustin asenge theodora da ya gama na baran da kason kuri'u 19 cikin 100 ya dai kamata a ce an sake zaben tuntuni amma aka dinga dagewa har zuwa jiya da aka samu aka kada kuri'un raba gardama baya ga kuri'un zaben shugaban kasa masu kada kuri'an sun zarce ne da zaben 'yan majalisun kasar bayan watsi da na watan disamban da aka yi an dai rurushe zabukan baya ne saboda suna cike da dimbin kurakurai duk wanda aka bayyana cewa ya ci zaɓe to shine zai maye gurbin shugaban gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar kasar wacce ta karbi jagoranci a shekara ta 2014 shekara ɗaya bayan 'yan tawayen seleka suka hambare gwamnatin wato francois bozize labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka a washington dc Kotun kolin kasar Misira ta rushe hukuncin da aka yanke wani ɗan sanda mai suna Yasin Hatim Salah wanda aka yanke masa hukuncin shekaru goma sha biyar a gidan wakafi bisa rawar da aka zargi ya taka wajen mutuwar wata mata daga cikin masu zanga-zanga a farkon shekarar 2015. inda kotun ta ba da umarnin a sake dawo da sauraren karar domin sun sabon hukunci an dai yanke masa hukuncin ne a watan yunin da ya gabata na bara bisa tuhumar kisan da gangan a mutuwar 'yar gwagwarmayar nan mai suna shaima el shabag mai shekaru 32 a duniya an harbe ta ne a lokacin da suke kokarin dora furanni a dandalin taharir don tunawa da waɗanda suka mutu a boran larabawa a misira a shekarar 2011 da ya hambar da gwamnatin shugaba hosni mubarak a wani lokaci ne a wannan lokaci ne dai aka dankara mata harsashin da ya hallaka ta shaidun gani da ido sun ce 'yan sanda sun hana ta motar daukar majinyata daga asibiti ta isa wajen da aka yi barin wutar akan 'yan zanga-zangar sannan kuma suka hana a taimakawa marigayar don ceto rayuwarta kafar sadarwar masar ta bayyana cewa el tana daga cikin masu fafutuka na ganin an kare hakkin ma'aikata kuma memba ce a wata fitacciyar jam'iyyar haɗaka ta garin alexandria daga ƙarshe babban limamin ɗarikar katolika papa roma francis ya yi jawabi a gaban akalla mutane 300 mabiya ɗarikar ta katolika a birnin ecatepec da ke ƙasar mexico a jawabi na papa roma ya yi magana a kan matsalar fataucin miyagun ƙwayoyi da ta'addanci da ka biyo bayansu ya kuma bayyana ainihin dalilin ziyarar tasa da za ta ɗauki tsawon kwanaki biyar papa roma francis ya ce ya kamata mu saka wa zukatanmu cewa in aka biye wa shedan to ba a samun tattaunawar masalaha ya faɗa haka ne tare da jaddadawa mabiya da su yaƙi alfahari girman kai da zugar dukiya a saƙon addu'arsa ta ƙarshe Paparoma Francis ya yi kira ga al'ummar Mexico da su zama wani madubin dubawa game da makomar ƙasarsu a idan duniya ta yadda za a kalle su har a yi koyi da su ya ce ya dace a ce sun gaji yin abin da zai sa a yi ta zaman makokin kashe musu al'umma manya da yara sabili da hulɗar miyagun ƙwayoyi ya yi musu nasihar mai da ƙasarsu wani waje da kowa zai sha'awa sakamakon mai da ita ƙasar da ke cike da dama da daraja a duniya ta yadda zai sa har 'yan ƙasar su daina tunanin ficewa daga cikinta don nemar wa kansu mafita a waɗansu ƙasashe. Labaran duniya kenan kuka saurara. To da bari mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya inda majalisar tarayyar kasar ta ce ba za ta amince da ƙarin kuɗin wutar lantarki da aka yi ba yayin da kungiyoyin kodago suke shirin ɗaukar mataki ga mu Madina Dauda da ci gaban rahoton. ƙungiyoyin kwadago sun kuduri aniyar ƙalubalantar wannan ƙarin da zai jefa yawancin 'yan Najeriya cikin ƙunci a daidai lokacin da farashin kayan masarufi ma ke ƙaruwa saboda faduwar darajar naira a kasuwar canji. sanata kabiru gaya ya ce majalisar dattawa za ta ɗau mataki na tabbatar da janye wannan karin mai tsada na farko dai wannan karin kuɗin wutar bai ma dace ba kuma dole ne a yi gyara akan wannan to waɗannan mutanen kun ga cewa an sayar musu da wurin nan kuma da sauƙi don su zo su ɗauki wa gwamnatin najeriya nauyin kusa sa dukiyarta akan irin wani aiki ga duba duk duniya ma'aikatar wutar lantarki kamfanin da suke tafiyar da ita na ko'ina a duniya yawancinsu a wurare manyan wurare a duniya to najeriya ta yi tunanin ta haka to sai gashi an basu dama an sayar musu an kuma basu su gudunmawa na kuɗi na tallafi kuma yanzu sun zo maimakon su nemo kuɗi da ƙasar waje su amfani da shi na bunƙasa wurinsu ya zama kuma kan talaka ake ɗorawa wannan haƙƙi wannan gaskiya bai dace ba to yes ta fara gyaruwa amma bata kai yadda za ka kai a ɗora wannan kuɗin ba kuma za ka yi ƙarin kuɗi ka ƙara ma da kashi goma bisa ɗari ko kashi biyar ma amma daga wanda ke biyan dubu goma yanzu zai biya dubu ashirin ina daɗi haka ina maka ce sa dubu goma sha ɗaya babu laifi su so da haka kuma ga wannan rashin adalci ne kuma na tabbatar muku shugaban ƙasa muhammadu buhari baya so a yi rashin adalci so da haka na san mu majalisa za mu sa baki shi ma kuma zai sa baki akan gyaran wannan tsari majalisar wakilai ma ta bi sahun dattawan wajen adawa da wannan karin ga abin da ɗaya daga shahararrun 'yan majalisar ustaz yunus abubakar ke cewa tun lokacin da mu a matsayinmu na majalisa muka ji kishin kishin cewa za su yi ƙarin kuɗin nan muka riga aka yi ƙuduri aka zartar cewa lalle lalle ne su dakatar da wannan abu saboda haka wannan shine matsayinmu a majalisa kuma bata canza ba to lokacin da muka tafi hutu na kirsimeti kafin mu dawo sai muka je kawai sun sake wannan bakan damiyar sun yi wannan ƙarin kamar da kika ce daga naira shida ne ko naira bakwai ne per kilowatt aka waye gari har zuwa aka ninka shi ninki hudu wajen ashirin da hudu a wani ai hawa hawa ne ma na abuja daban na kaduna daban na gombe daban na jigawa daban duka nan sabta shi to wannan abun ya tada mu hankali wannan kamfanin an da shi 'yan kasuwa ne gwamnati kuma tana da nata ila na ji ko gwamnati tana da kashi arba'in su suna da kashi sittin su masu hannun jari to dan me yasa tun da an saya me yasa kwangwada ce ta kashe kuɗi lalle lalle ne mu mu yadda da wannan ƙarin ba ko muna kiran talaka ma su ma su goyi baya mu wannan ƙarin ba mu yadda da shi ba ministan wutar da fashola ya ba da haƙurin kuncin da ƙarin zai haifar yana mai nuna hakan mataki ne na samar da wutar ba tare da yawan ɗaukewa ba a halin yanzu ma dai ƙarfin wutar lantarkin najeriya ta kai kusan kilowatt dubu biyar da 'yan kai Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Mazan Allah magani, annabin Allah na magani, talakawa ma na magani. Haka yake, sai kuma batun tuhumar shugaban majalisar dattijai da ake yi da zargin rashin bayyana kadarorinsa lokacin da yake tsayawa takarar gwamna. Wakilin Nasiru Adamu Ilkaya na da ci gaban rahoton. kiran da wasu 'yan majalisar dattawa suka yi ga shugaban majalisar bukola saraki ya sauka don fuskantar zargin rashin bayyana kadarorinsa ga kotun ɗa'ar ma'aikata ya sanya 'yan majalisa da ke matukar mara masa baya mai da martani tuni ma dai shugaban kwamitin labarun majalisar sanata aliyu sabi ya ce ba a yi kiran bisa manufa mai kyau ba in za a tuna kotun koli ta ki amincewa da bukatar sanata bukola kan hana kotun ɗa'ar ma'aikata ci gaba da yi masa bincike kan mulkinsa tun yana gwamnan jihar kwara Masu tunanin ko Saraki na dagewa kan zama a kujerar shugaban dattawa ne idan ya kara ƙarfi ya nemi shugabancin Najeriya 2019 ba gaskiya ba ne, in ji mukarrabin Sarakin Sanata Isa Hamma sau da ke cewa shugaba Buhari suke marawa baya. Mu mun san cewa mutane waɗansu na cewa ai wai Saraki abin da ya sa wannan ba sa son sa saboda zai nemi shugaban ƙasa a 2019. Wannan kuma karya ne. shi ne ya fara fitowa kafin buhari ya fito shi da stambul suka janye suka ce inda buhari zai yi takarar shugaban kasa su ba za su yi wannan ba buhari babansu ne mu in allah ubangiji ya yarda in allah ubangiji ya kai mu da rai ko buhari yana so ko baya so sai ya yi takarar nan ya kai wannan shekara takwas din nan da yadda allah ya gyara mana kasan nan saboda haka ba za mu yi supporting din kowaye a 2019 ba waɗanda suke ganin cewa wannan suna waɗannan abubuwan makarkashiyan nan saboda suna ganin cewa wani zai nemi shugaban ƙasa ne ko wani abu cewa wannan abun babu vacancy a Aso Rock a 2019. Wani dattijan APC ma Alhaji Musa Yola da ke maraba ga binciken kwakwaf kan 'yan zarmiya ya ce ya zama wajibi a mara shugaban baya ya zarce a 2019. Inda ma mutu ba zan zaɓe shi kuma kuma Allah ka mutu zan faɗa ya zaɓe shi inda ya ko ba ko ba yadda ba ba sai ya yadda ba yanzu ba dole a saka sashi ba mu shi dole dan Allah ya kawo shi ai dan ya kawo mun kasan ta koma a shirdinta ta yi mutunci mu yi mutunci mu yi addu'a Allah ya karba in mun daina cin haram. A nasu bangaren mukaddashin shugaban kwamitin amintattun PDP sanata Walid Jibrin ya ce za su tsaye da ɗan su ne daga Arewa a 2019 don fuskantar APC yana mai nuna aibarin jinin PDP ma ya fara dawowa. Masu cusa ra'ayi ko mu dasa wani godfather a tilas kawai sai wani ne muke son ya yi wannan abun a wannan zamanin nan ina ganin idan muka yi haka mutane za su mana ihu lokaci ya canza dole ne mu ma mu canza kamar yadda APC tana takoran canji mu ma yanzu masu canji ne canjin mu na pdp canji ne na salo canji ne na yadda za mu tashi tsaye mu ga al'amuran nan sun gyaru mun dawo da mulkinmu. Duk da dai riga malam masallaci ne batun zaben 2019 ga masu niyyar takara ko mara wasu baya, amma tuni siyasar Najeriya ta fara tafiya da batun wannan zaben. Zuwa yanzu dai shugaba Buhari na ƙara dagewa ne kan yaƙi da waɗanda ake zargin sun karkatar da kuɗin sayan makamai fiye da dala miliyan dubu biyu ko ba alamun yana nuna sha'awar neman zarcewa fiye da shekara hudu ko ko a'a. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya. Manyan siyasa haka yake kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Menene duniya menene dadin duniya Menene duniya minene daɗin duniya shata mu ba mu sani ba shata kumshi kake babba ka yarda ka banya kanka watakila mu gane nuhinka kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza yi muke ashe mu maza bayu muke ashe mu maza bayu muke amma daɗin bautar muke ji balle an ce To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe biyu da kwata na asuba ga shirinmu na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka. da rashin ta yi akan bar arha jama'a assalamu alaikum barka da hantsi barka mu kuma da sake saduwa a wannan filin da fatan an wayi gari lafiya salo garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi to har yanzu muna kan batun samar ma matasa aikin yi yanzu ba tare da bata lokaci ba ga madina dauda ta ci gaba da firar yanzu ana fa maganan ƙididdiga da ta nuna cewa matasa kashi saba'in cikin ɗari ba su da ayyukan yi a najeriya an amince cewa rabin al'umman najeriya wadda a yanzu ake kyautata zaton mun kai miliyan 180 rabin mu matasa ne eh. kuma cikin matasan mu rabin nan wato an samu nawa kenan miliyan 90 kenan ba su da ayyukan yi ba su da sana'a duk shekara suna karuwa kuma eh duk shekara karuwa ake eh. jami'u na, na, na fidda matasa kusan dubu talatin a duk shekara ba aiki kuma in suka fito ɗorawa ake akan waɗanda ake da da mm. yaushe gwamnati za ta tsaya wasu nazarce-nazarce wasu horar da wasu kwararru wasu irin bayanan da kai yanzu ba za a yi ƙarin ɓata lokaci ba ne yanzu? To ai wannan ana maganan hanya ce da za ta fito da kuɗi mutum ɗaya idan ka dawo mai da dukiyarsa ko da dubu goma ce yana iya yiwa yana da yara ashirin da zai iya koya musu aiki. Magana dukiya ne don saboda gwamnati ba za ta iya ɗauka kowane matashi a ƙasar Najeriya ba ta ba shi aiki. Za ta iya nemo hanyar da za su iya samun jari sai kasuwanci to a ina za a samu kuɗin gwamnati dole ta nemo kuɗi fa ta hanyar da kuɗi zai zo ba man kawai za mu dogara gare shi ba akwai hanyoyi da dama so dole a haɓaka dukiya ta mutane waɗanda take hannun wasu a zalumai wasu a gwamnati ne wasu ma manyan siyasa ne waɗanda sun yi riƙe ma'aikatan nan suna da kuɗaɗe suna zaune a kan billions nan to wani in gaya ma idan matasi idan ka samu naira dubu hamsin ka bashi za ka ga matasa uku hudu biyar a kasansa za su iya samun aiki so na farko kenan sannan na son sanar da ke da cewa ilimi na waɗannan mutane zai buɗe idanu zai kawo hanya na kuɗaɗe sannan idan suka fara haraka kasuwanci da wannan dukiyar da za su samu za su ɗauki wasu matasan aiki ne a haka ne zan ɗaura miki a magana ict da ncc ya kamata ta yi empowering mutane a kai yanzu ma'aikatar sadarwa kenan yawa ma'aikatar sadarwa yanzu na gaya miki yanzu misali barin baki misali mtn mtn a takaice tana da subscribers kusan a ce stable ones guda miliyan 30 a cikin miliyan 30 din idan kika duba revenue per user na kowane customer which means a duk rana duk customer ɗaya yana iya ba mtn kila ko airtel ko wani kamfani kankanin naira 300 zuwa naira 200 a rana a kowane mutum guda idan kika yi lissafi zuwa miliyan 30 za ki iya gane revenue per the whole group waɗannan a rana ɗaya so kin ga waɗannan mutanen za su iya ilmantar da mu don mutum a gona ma ya san meye waya yanzu zai iya ɗaukar waya ya buga ya san inda zai sai taki inda zai sai hatsi da sauransu inda ma zai saurari wannan shirye da muke yi yawwa to a wannan idan aka samu aka ci gaba da ilmantar da mutane game da sanin abubuwan nan ta hanyoyin waya ta hanyoyin bincike da sauransu ba ƙaramin sani zai ƙara mu don ina tabbatar muke babban fitina da muke da ƙasan nan ba ainihin ma rashin aiki ba rashin sanin aikin yi shi ne ba magana ba don saboda mu yanzu misali barin baki ƙaramin misali nan arewa muke mafi yawancin yaran mu ba su samu ilimi da ya kamata ba bale su yi tunanin aiki ko noma noman ma sai da ilimi to bari mu tambaye aisha ita ina kika samu naki ilimin kasuwancin eh to kwarai da gaske assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ni dama ba ma yar kasuwa bace a wase banka ko da yake na aiki a banki so abin da yake faruwa yanzu kar mu dauki duk laifin mu dora gwamnati gaskiya ba ma gwamnati adalci don laifin mu daga farko ma daga iyaye muna da laifi na tarbiyyar da 'ya'yanmu na ɗaya na biyu magana ilimi ma yana da muhimmanci sosai a rayuwar yaranmu na uku rashin finding ko wani abu na kuɗi ba wai shine kaɗai zama na problem ba zan yi magana directly da abin da na gani a oda kasashe dan yanzu na zuwa senegal shekara na goma sha shida wayannan mutane ba su ma da ilimi amma za ka ga yaro tun yana shekara biyar zuwa shida ana turo shi kanti na ɗinki yana ko wani yana saka button wani yana saka zare wani haka dai wallahi ni dinnan na zuwa wanda nake zuwa wurin su yanzu sun gina gidaje fiye da inda nake tsammani kuɗin mu ne muke kai musu me yasa mu har an zo 'yan najeriya suna kawo su najeriya amma dan ba mu da kishin zuci sai su zo nan ma su ga inda muke yi sai su koma kasar su so gaskiya ni ina kan faɗa akan magana ana dora gwamnati kome mu ma mu kanmu da na bar aiki a banki sai na fara tunani me zan yi ban iya noma ba tunda mun girman bariki a bariki aka haife mu sai na tuna kasuwanci wanda kasuwanci zan yi wallahi da an ce zan kai kasuwanci har yanzu ba zan yadda ba amma dan tsagwaron ban na son zama sai an bani sai na tusa sa kaina na ce zan nemi wani abu sai na fara fita dubai na fara zuwa na je kasashen na je dubai sai na ga kasuwancin su ba zai mu ba wallahi da na fara senegal mun fi mu dubu biyu na sani yan yan kasan nan wanda suke wanda tsofaffin wanda suke zuwa har yanzu bai fi mu kadai ko mu bi ba dan kowa eh kowa zube ta zube kuma gaskiya akwai ciwon zuciya duk magana kuɗin ne ka sai da kaya ba a biya ka ba so ni dai abin da ke ba kasan mu shawara shine gaskiya mu ya mu ne zamu kan mu faɗa ko mu tsaya kan kafafun mu gaskiya magana dangana gwamnati gaskiya ba za ɓoye ba zai yi daidai a yi mara komai muke so ba gaskiya dole kowa inventin abu ya yayi yanzu na gani a tv wanda kawai kusa tv yan yara kanana yan makaranta suna inventions yaro yana zaune zai yi handset zai yi wane ne a cikin na wasa na zai sama suna jirgin sama amma mm. gaskiya fi sabi layi abinda za mu yi training tukun nan ba 'ya'yan mu tarbiyya mai kyau shine number one zaka ga iya sun saki ya'ya sakaka uwa ta fita da safe ta tafi aikin gwamnati uba ya tafi ya tafi ya basu house house girl wani an kai shi nursery school yaran yanzu ma ba su ma da karfin imani da za su nemi ilimin ba ga kuɗin comrade kabir me ya kawo wannan gazawar rashin tarbiyya da ba mu yi ma mu din kana ganin me yasa muka kawo i wannan lokaci kamar yadda aisha take faɗa maganan cewa komai ba za mu baro gwamnati ba da shauransu eh wannan hakiki amma wato aka ce wai sallah mai kyau daga liman ake so shi inda gwamnatocin da suka shuɗe can baya sun sa mana wato shimfiɗa wato mai kyau ina mai tabbatar miki da daga kan wannan shimfiɗan za a miki ai yanzu misali yau ina son gane shimfiɗar da kake nufi na a horar da matasa ne kafin kinga samo da masana'antu yawa kinga kwanaki a wato lokacin baya da ya wuce in ba za mu manta ba wato textile ɗin kaduna yana aiki kamfani yawa kamfani misali na wato pijo na kaduna duk yana aiki in kika lura lokacin wannan fada-fadan kashe-kashe da shauransu dukkin ga ai babu su saboda me gwamnatin da suka shuɗe wato zamanin su saddauna su wane ne duk sun shimfiɗa wa'annan abubuwa to kamata ya da sai a ɗora a kai a ci gaba shugabanci mai kyau in ka same shi to sai ki ga duk nan abubuwan za ka same su cikin sauki to abin da ya ja duwa nan taɓarɓarewan rashin iya shugabanci ne na gari wanda tun da muka shiga mulkin farin hulan nan an bar mutane kara zube an bar mutane babu ayyukan yi ba a nuna musu masana'antun ba a me za su koya mutum ya taso a misali iyayen yanzu kamar da Aisha take faɗa ne a ah, to shi kan shi mahaifin ya fito yana fafatarai me zai je ci ne wani irin me zai je ne nema nemo ya kawo gidan abinci kin ga ku ai bai da wannan lokacin ma tarbiyantar da yara amma inda an samu shimfiɗa mai kyau ka tashi da safe misali sai ka ce kai wani je koyi sana'a kaza wance je ki koyi sana'a kaza kin ga dole a samu daidaituwa ko kuma su tafi yawa sai su tafi sana'a to wa'annan abubuwa ina mai tabbatar miki akwai marayu wanda ni na sani kuma ba su da iyaye wanda iyayen nan sun bata sun bar su wasu kuma sun rasu ne amma da na samu iyaye me nake ba sha nace to sharan da zan ba ku ne. kada a dogara a makarantar nan kadai dole fa sai an tashi an nemi wani sana'a in an nemi sana'a yaran nan sai a hada su a wani abun nan sai ki ga yanzu kamar yadda Aisha take faɗa da su masu kuɗi nawa ne a ƙasar nan ga kuma yadda kamar shi abin eh, sadiq yake faɗa ai akwai masu kuɗin da sun saci kuɗaɗen ƙasar nan wanda is worth trillions mutanen nan a biyo su a karɓo su mana a karɓo kuɗaɗen nan a zo a bunƙasa ayyukan yi a kawo mutane abin da ya kamata a ba wa mutane aini ko ni da kika ganin nan ina dan kungiyar kwadago akwai abubuwa da yawa da na sha ga ita kanta kungiyar kwadago in ce wani sa'in ba mu aikin mu aiki ne da ya kamata ka shiga karkara kana da branch chairmans ana da wane ne a ta sensitizing jama'a wani yanzu shi burinsa shine fa kawai yayi karatu yana jiran gwamnati ya bashi aiki jama'a a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya yarda mu ci gaba da ɗorawa daga inda muka tsaya a madadin bakin namu comrade nasiru kabir da sadiq sule sani sami da hajiya aisha abdullahi da wakiliyarmu madina dauda ni salu garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. To madalla sai kuma ra'ayi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum mai magana Ahmadino mai faci kofar tasha ga Kebistan Najeriya. Biyoyi ku bani fili don Allah in kira ga 'yan majalisa waɗanda ke ta tsaiko game da kasafin kuɗi. lalle ya dace su diba halayen talaka suke su yi sauri su tantance abin da suke tantance su gyara abin da suke ganin cewa kure ne su gyara sannan ina kira gwamnatin shugaba muhammadu buhari ya diba ya sake yin nazari game da 'yan canjin da ake hana ma dala domin hana musu dalolin nan da aka yi shi ma shina kawo matsala ga al'ummar najeriya na gode mai magana hamadi na mai faci kofar tasha jega asalamu alaikum ni na abdullahi malami dole kai na karamar hukumar mulki ta dandi jihar kebbi najeriya ina kira da mai girma gwamnan jihar kebbi alhaji a teku gudu don allah shi taimaka shi gyara hanyar da ta tashi daga garin wuri zuwa koko domin gaskiya wannan hanya ta lalace ta da matsala sosai ana samun asidan da ba karami ba don allah mai girma gwamna ya taimaka ci wannan aiki wasu damu alaikun ni na abdullahi malami dan tirida garin dole kai na karamar hukumar ta dandi jihar kibin najeriya assalamu alaikum sashen hausa na biyoyi e. mai magana muhammadu mai haraji sakutus state shagar lokacin zama yaki to bisa ga halin gaskiya 'yan majalisa wato muna ganin kun shigo jam'iyyar apc da kuwa abu halittar tarnaki ba kun shigo da don talakawa ba dama shi ne mun hagani gani shi ya samu mun kace daga cikin jam'iyyar apc saboda mun san wasu ɓaragurbi na waɗanda sun ka shigo ciki to ɓaragurbi na to mun san su ba za su tsaya a aikin tsakani da Allah ba san sun a matsar da talakawa shi ya yasa suka shigo ciki su fanna ma Buhari rakwas domin kuma shi ya samu bar jam'iyyar APC muka koma wani wuri haza salamu mai sauraren ku muhammadu mai haraji sakkwato da shagar lokar gwamnan bula ya na gode biyoyi kafin mu karkare ga takaitattun labarai shugaban amurka barack obama zai bukaci karfafa jagorancin kasarsa da rawar take takawa a yankin asiya na wasu shekaru masu zuwa muddin ya karbi bakuncin taron kasashen asiya da za a yi wanda suke yankin pacific su goma a taron asin da za a yi a land da ke california ajandar ranar litinin dai da talata za ta zama ba wani cikin tsantsemin aiki a hukumance ba domin ana so ne a yi walwala ta hanyar tattaunawa da juna tsakanin shugabannin Haka kuma ana ta kidayar fa ƙuri'u a ƙasar jamhuriyar Afirka ta tsakiya a zaben da aka yi na raba gardamar shugaban ƙasa a tsakanin tsofaffin firaministocin ƙasar a jiya Lahadi. To a gaishe ka masu saurare nan kuma ka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji mu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da ilimi garkuwar ɗan adam na Yusuf Harande. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman usman kabara da ya taya na gabatar da shirin da kuma malam sidi da ya har hada shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau charles hall alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.